wanda yau kaya yi tsada oga a tura sabonmu da shugabanni oga a tura su ta tausayi da su saurari ba wanda zanga-zangar na lumana ne ba wanda ba